barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sanya mu cikin bayinsa muminai kuma muna salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya wajabta mana daga cikin ibadu sai da sallah wanda sallah ita ce rukuni na biyu a cikin musulunci babu addini ga wanda baya sallah bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine sallah to ko da mutum yana tsaye da sallah din ya kamata ya tsayar da ita da abin da Allah madaukakin sarki ya ce a tsayar da ita din allazina kuma ala salatihim da'imun wanda suke tsayar da sallah bisa dorewa da sharuɗanta da rukunanta da wajibanta shi yasa Allah yake cewa lallai waɗanda suke raya masallatan Allah inna ma ya'muru masajidallah ko wanda suka fi cancanta da raya masallatan Allah ko wanda kaga suna rataya raya masallatan Allah su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wal yawmil asiri da ranar ƙarshe kuma suka tsai da sallah suke ba da zakka kuma ba sa tsoron kowa in ba Allah ba kenan wanda kaga yana tsai da sallah yana kiyaye ta kuma yana kiyaye dokokin Allah wannan yana cikin bayin Allah na ƙwarai nagartattu wanda kuma baya kiyayewa wannan baya cikin waɗanda Allah ya zaɓa Allah ya tsare kuma daga cikin sallah din sai Allah ya sanya mana sallah din nan mu yi ta da tsarin da ya saka mana shine kiyaye ta a cikin jama'a so da yawa zaka ga mutane suna sakaci a sallar jama'a wani zai ce ai ya riga ya sallar shi a gida ko kuma a'a yana da iyalan shi ko kuma yana ganin cewa ma ba wajibi bane ya sallar jama'a to mu saurara mu ji eh, manzo Allah Allah madaukakin sarki ya rataya lada babba ga waɗanda suke halartar sallar jami'a kuma a duk inda Allah ya yi magana a kan abin da ya shafi sallah yana ambatanta ne da jam'in mutane ba da mutum ɗaya ba wannan ya nuna mana muhimmancin sallah a jama'a shi yasa daga cikin manyan ladan da Allah ya rataya a sallar jam'i manzo ya ce duk wanda ya tafi sallah da safe masallaci ko kuma ya tafi sallah da yamma masallaci to duk tafiyar da zai yi ya dawo Allah yana tanada masa matsuguni a gidan aljanna duk sanda ya fita ya je sallah don haka masallatai da sallah da ake yi ba kawai taron ake nufi ba masallaci waje ne na nuna ‘yan uwantaka masallaci waje ne da zaka san halin da ɗan uwanka musulmi yake ciki masallaci waje ne da ake tattara zukata su zama waje ɗaya wanda duka manufofin da sallah take tabbatarwa in mutum zai yi shi kadai ba za a samu wannan manufar ba haka nan kuma a masallaci ne za ka ga cewa babu bambanci tsakanin talaka da wanda ba talaka ba ko da shugaba da wanda ba shugaba ba yanzu duka mu a masallacin nan matsayin mu ba ɗaya ba amma jam'i ya tara mu kowa da matsayinsa amma kuma Allah madaukakin sarki ya tattara mu waje ɗaya inda za a fita waje wani bai isa ya je kusa da wani ba amma a sallar jam'i ana nuna mana cewa muna zuwa kusa da juna to wannan su ne daga cikin hikimomin wannan sallah ta jama'a amma dai al'ummar musulmi da yawa za ka samu suna sakaci da ita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya nuna mana muhimmancin sallah a jam'i da kuma hatsarin barin ta har ya furta wata magana wacce take da nauyi yake cewa wallahi kasantuwar ya lura cewa mutane ba su halartar sallar jam'i ya ce ya himmatu ya sa a kira sallah a da sallah alhalin shi ne liman ya ce amma zai wakilta wani ya jagoranci mutane a sallah shi kuma ya ɗebi wasu mutane daga cikin mutanen masallaci su je su ɗebo itatuwa su bibiyi gidajen mutanen da ba sa sallah ya ce ya cinna musu wuta abin da zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kasan ba karami bane duk da yake bai aikata ba amma yana nuna girman abin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayinsa da jin kansa ya ce zai je ya kona gidan wani saboda yana wani laifi ka san cewa laifin babba ne saboda haka lallai yin sallah a jam'i abu ne wanda yake mai girma haka nan magabata na kwarai sun kasance suna nuna mana misalai na kiyaye sallah a jam'i ah, Abdullahi dan Abba dan Mas'ud yana cewa wallahi na wayi gari na gan mu Musa habban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda baya zuwa sallar jam'i a cikin mu sai dai mutumin da aka san shi yayi fice da munafurci a Madina duk wanda ga baka ganshi a masallaci ban ji Abdullahi dan Mas'ud to wannan an riga an san cewa munafiki ne na fili to ina da ya ga irin wannan zamani ba yana cewa mu akwai munafikai bane la amma dai akwai musaltuwa da irin wannan ɗabi'u ya ce wallahi ya wayi gari duk wanda baka gan shi a sallar jam'i ba to ana tuhumar shi da cewa munafiki kuma yake cewa wallahi na wayi gari nake ganin cewa zaka ga mutum an zo da shi bai da lafiya baya iya taka kafar shi amma zai dafa kafadin mutane a zo a sashi a cikin sahun sallah saboda ganin muhimmancin sallar jami kuma wannan ya faru da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar shi ta karshe da yayi an dauko shi ne ana jan shi baya iya takawa aka sashi a sahu daga wannan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara fitowa ba amma yayi ta a cikin jami'i to mu me yasa ba za mu yi sallah a cikin jami'i ba dan haka mu zamanto masu kulawa da sallar nan mu zamanto masu kiyayewa da ita a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama, idan aka yi sallah aka lura wani daga cikin su kabbara harama ta wuce shi suna zuwa su jajanta mushi suna tausaya mushi domin babban alkhairi ya wuce shi haka nan wani daga cikin magabata yake cewa idan ka bara harama ta wuce shi sai a ganshi yana zubar da hawaye yana kuka aka ce me yasa kake kuka yace ai Allah ce hayya alal falah ni kuma ba samu wannan falah din duk da ya samu sallar amma bai samu ladan sallar jami'i ba yana ganin jami'i ya wuce shi mu wani yana zaune a gidansa sai ya ji ma an shiga sallar an yi nisa sannan zai taso wani kuma zai ce shi ba sai ya je masallaci ya yi sallar jam'i ba yana daga cikin munanan abubuwan da rashin halartar sallar jam'i yake gadarwa na farko cewa Allah maɗaukakin sarki zai toshe zuciyar wanda bai halartar sallah cikin jam'i kuma zai sa shi cikin waɗanda suke gafalallu ma'ana ba masu ambatan Allah ba wannan ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kamar yadda ya gabata cewa yana daga cikin alamar munafurci ko hali irin na munafukai rashin halartar sallar jami'i manzala sallallahu alaihi wasallam ce, sallah da tafi kowace wahala tafi kowace nauyi ga wanda yake munafiki munafukai a wancan lokacin ita ce sallar isha da sallar alfijir ba sa iya zuwa saboda lokacin sallar magariba mutum ya tafi gida ya ci abinci ya kwanta baya son fitowa lokacin sallar asuba kuma mutum yana jin ya kwanta ya ci gaba da baccin shi da kwance shi ba zai iya fitowa ba kamar irin yau ko jiya wayewan garin jiya da aka tashi da ruwa da sanyi ban san ko ya iso nan ba za ka zo ka samu cewa kila masallaci ba a fi mutum biyu ba wani kuma a hakan zai kutsa ya fito don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir yake cewa ku yi albishir ga waɗanda suke fitowa cikin duhun dare ku musu albishir da haske cikakke ranar tashin alkiyama bashiril masha'ina fi bulani bin nuri tab yawmal qiyama ce kai albishir ga masu fitowa cikin duhun dare da cikakken haske ranar tashin alkiyama kaga mutum ya fito cikin duhu ba haske haka zai taka ya tafi masallaci yana jin cewa duk takun da zai yi lada Allah zai bashi duk sauke kafa da zai yi za a kankare masa zanubinsa to yanzu wannan alkhairin ya sa mutum ba zai halarci sallar jama'a ba haka nan barin sallar jama'a yana cikin dalilan da suke kai mutum ya shiga wuta Allah ya tsare wannan kuma tambaya ne da aka ma Abdullahi dan Abbas an tambaye shi aka ce Abdullahi dan Abbas mutum ne yana azumi da ini azumin nafila yana sallar dare salloli na nafila amma kuma baya halartar sallar jam'i baya zuwa sallar juma'a abdullahi dan abbas sahabi ne yake cewa in ya mutu akan haka to dan wuta ne ce zai shiga wuta saboda me saboda ya baya halartar sallar jama'a wata mummunar ɗabi'a mata wasu mutanen shine sai kaga shi yana ganin in ya yi sallar juma'a to duk sauran sallolin ba ruwan shi da zuwa can wannan abin is common a cikin mutane wani in kaga ya halarci sallar jami'i a masallaci to juma'a ce yana ganin in ba juma'a ba ba wata sallah da ta waje ba a kan to sai ya duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake ya taba jinkirin sallah ya taba yin sallah shi kadai a gida sallar shi gaba ɗaya yana yin ta ne a masallaci tare da sahabbai kuma har yakan waiwaya ya ce ina wane ina wane ina wane to lallai mu kula da irin waɗannan al'amura abu ne da ana ɗaukar shi ba wani abu ba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim wani yana ganin ai ba komai ne na riga na yi sallah kuma ba wai a cikin irin waje haka da yake killace ba har mutum wani a shagon shi na kasuwa zai yi sallah shago ba zai je masallaci ba yace waya wasu abubuwa sai ga kuma abubuwan ba wasu abubuwa bane amma yanzu da za a ce za a yi wani taro ko na wani abu na duniya ko kallon bol ko wani abu ko wani biki mutum baya so yayi latti a wannan biki yana so ya zama yana farko farko amma kuma ga inda mala'iku suke sallah da mutane suke musu addu'a mutum baya son zuwa idan mutum ya yi sallah yana jiran wata sallah ta so ko yana jiran ma lokaci yayi ya gama bukatunsa na addu'a da tasbih kafin ya tashi mala'iku suna tare da shi za su dinga masa addu'a Allahumma bikin lahu Allahumma alhamu la ta zalul mala'ikatu ta lahu mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a to duk wannan alkhairin a ce mutum baya so don mutum ya samu kanshi cikin wannan hali ya shiga cikin waɗanda suka zaman to mantattu Allah ce wala takunu nasu nasullaha fa ansahum anfusahum su sun manta ma da me suke nema a duniya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa na ƙwarai waɗanda suke kiyaye dokokin Allah kuma suke tsayar da sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su